والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درس الهميس درن بيار لوات الربيع الأول هجرة يابن إلى دريه الأول أربعين دبيو wanda ya dace da daren 22 ga watan oktoba ashirin na farko 2020 allah ɗaukin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi domin karatun nahu cikin littafin sharhu ibn waqi ba mu gushe ba muna cikin babin muktala alhamdulillah mun karanci baitoci uku na farko a wannan babi inda mai littafi ke cewa mutadadun zaidun wa azirun khabar in kunta zaidun azirun man itazar wa awwalun mutadadun wasani fa'ilu أغنى في أثار ذاني وقف وكاستفهام وكاستفهام وأن في وقت يجوز نحو فائض أولو راشد وإنن سوما كيتكين ما كوني بستغواتا المكا كرو أشم أشم بياني أكنسو جيا أشي ما كوني وشي توني كان abin da suke شيني إذن كاتشي zaidun aziru to zaidun ɗin nan mubtada ne azirun kuma fa'ili ne da ya tsaya matsayin kaba. Sau da ka zaidun mubtada azirun fa'ilun sadda masaddar khabar شنو معنى مبتدا abin nan eh, ba sadda masadda kawar ba azirun shi ne kabar zai bi mubtada azirun kabar shi kenan ko sannan wa awwalin un wasani fa'ilu azna fi asarin zani in kuma an kace asarin zane nan kuma sarin ko asarin hamzatul istifam da wannan wasfi na tsarin mubtada kenan tsarin din shine mubtada sannan zani shine fa'ilun sadda masaddar khabar wadi zaidun azirun mubtada khabar zaidun mubtada azirun khabar normal kenan ثار زاني ثار مبتدا زاني فاعل صد مصد الخبر وقف ka ci gaba da ƙiyasta wannan hmm? kamar ka ce a fa'ilun rajulani ko a ƙari'un rajulani a zahirun rajulani ko rijalun duk ƙiyasin kenan ka ci gaba da wannan kamar da muka yi ta ba da misali a kartukanmu na baya sannan wa kastifhamin annashi kamar yadda a farin zanen nan aka buɗe farin ɗin nan aka buɗe shi da tambaya ya zama tuna mai dogara da tambaya haka ma a yi buɗe shi da korewa ya zama tuna dogara da korewa shi ne mana ka suka samun annafi kana ya cewa ma farin zane wazi sannan wa ya zuzu nahu fa'izun ulur rashat kuma na iya halatta ba sai an dogarar da wannan wasu mutada da istifhami ba ko da nafi musamman a wurin maluman kofa da kuma akfash a cikin maluman basu tana iya cewa fa'izun alwarushat akwai da wanda suke ganin cewa dole sai dai ka ce a fa'izun alwarushat ko ma fa'izun alwarushat amma ka ce fa'ilun rashad fa'ilun rashad kawai ba za ka masa irabin cewa fa'ilun din nan shine mubtada ulul rashad kuma fa'ilun shine mubtada ulul rashad kuma fa'ilun sadda musaddal khabar wannan duka mun tattauna akan su karatun mu na yau baiti daya بسم الله الرحمن الرحيم ينعت شوى والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى والافراد إبقى مستقر والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى والافراد إبقى مستقر قال إبقى مستقر تمام abinda wannan baiti da yake so ya gaya mana shine idan aka samu mutabaka wasu ya zamanto musamman sannan fa'ili ya zamanto musamman ko wasu ya zamanto jam'i fa'il ya zama to jam'i to a wannan lokaci ba za a masa li'irabin a ce na farkon shine mubtada na biyun shine fa'ilun sadda masaddal khabar ba a'a li'irabin da za a masa shine sai a ce na farkon shine khabar amma muqaddam na biyun kuma shine mubtada أم فهمت؟ yanzu da wajen asarin zane ina inda za ka ce kamar abinda za ka ce shi ne tsariya ne mubtada خبر muqaddam زاني مبتدا مؤخر an fahimta A za ka ce a sa'iruna ha'ulayi misali ko azzaiduna nan ma sai ka ce a sa'iruna ɗin nan su ne kabar shi ne kabar mu'addam ha'ula ko kuma azzaiduna shi ne mai mubtada mu akhar amma idan ya zamanto shi wasfil singular ne mufrat ne sannan shi kuma fa'ilin shi ma mufrat ne singular ne to nan kana masa lirabi yadda kake so kana masa lirabin wannan ka'ida ta na farko a kira shi mubtada na biyu a ce masa fa'ili sadda masadda al-khabar ko ka masa lirabi da cewa na farkon kabar ne muqaddam na biyun shine mubtada mu'akhkhar haka ce a ƙa'imun haza ko za hmm? haka ce a ragibun anta a razibin ya ibrahim kaga a nan a kana masa lirabi biyu ko ka ce a din nan ka ce na farko ka ce a hamza su ta samu mubtada anta fa'ilun قدم سد الخبر هو كم تلي رأي رسيوا آل إن همزة همزة nan. أحمد الاستفهام راغب خبر مقدم سنان أنت مبتدا مؤخر لمن كما الكائل لو كان لك الشيء راغب أنت كان يجي شيء إذا من توم عرفت كمر أنت را أنت راغب وادو إذا أم مقدين استفهام تراغب إيه بكامل wannan ya zama singular wannan ya zama to singular kana dawa kai wannan irabi biyu amma idan na farkon ya zamanto musanna ne na biyu ya zamanto musanna lirabi ɗaya kawai za ka masa lirabin kuma shi ne wannan na farkon kira shi khabar mu'akkar muqaddam shi kuma na biyun ka kira shi mubtada mu'akkar khabar muqaddam wannan mubtada mu'akkar haka nan ma idan wannan zaman to jam'i na farko na biyun ya zaman to jam'i shi ma lirabi ɗaya kawai za ka masa shi ne na farkon ka kira shi kabar muqaddam da biyun ka kira shi mubtada mu'akhkhar abinda wannan baiti yake koya mana kenan shine ce wasani muftada na biyun za a kira shi mubtada سنة كاكا نبينا كلاش مبتدا أنتم مبتدا منين مؤخر فينا سنة وزر الوصف خبر شيكم وصف سي زمانتو خبر سنة كينا نفرقو يا زمانتو خبر كينا مقدم في سوى الإفراد طبعا استقر أتكين كوما باين سنجولا أتكين كوما باين سنجولا أكثر استقر استقر طبعا wato daidaito ya tabbata amma ba a cikin kowa bayan singular wato kamar musanna ko jami'i ba ingilishi ba su da ba su da musanna ko da ta za a da singular da plural ba maganan ba musanna ta wasani muktadan wazal wasu kabar in fi siwal ifradi إذ istaqarra idan kun fahimci wannan bayan da muka yi to bari mu ji sharhan da in aqil zai wannan baiti guda wal waqfu ma al fa'il shi wasu tare da fa'ili kun san ma'anar wasu wanda kace a tsarin zani sarin din shine wasfu don kana sifanta wani ne da wani yake da yake tsarin mai tafiyan da rai wadi yawa kan ka a ƙa'imun zaidun ƙa'im ɗin nan a sifa ce kana sifanta wani da tsayuwa yawa shi ne alwasu ma'al fa'ili wasu tare da fa'ili in ma an ya taɗa baƙa ifradan ko su biyun su dace a singulance kowanne ne zamanto single kamar ka ce a ƙa'imun zaidun a ƙa'imun muhammadun a ƙa'imatun hindun wadu kaga na an samu ta tsabuki amma a cikin menene a cikin ifradi cikin singulanci wadu ta da ka shi wakfi da fa'il ko dai ya zama wannan shine halinsu a ta tsabuki إفراد أي معناته الإفرادي كو تسمية كو أرتد في التسمية أم فهمت؟ كما لك أقائمان الزيدان أقائماني الزيداني كذلك أن التنابق أما في في التسمية أو جمعا ko kuwa samu ta ɗabuƙi cikin jam'i kamar ka ce a ƙa'imuna zaiduna a ƙa'imuna zaiduna ta ga an samu ta ɗabuƙi amma cikin mai cikin jam'i ƙwazo wannan hali na farko kenan aure ta ɗabaka ko kuma ba su taɓa ta ɗabuƙi ba kamar in ka ce a tsarin zani kaga wasu singular ne سنن قائل كوفا تسمياني أنت فهمت هكا عند ذاك أثار أبنا هؤلاء كو أثار زيدونة نما باتت أبوكي دمشي وقت أظن مفرديني سنن كما إيه، منين سنن شفائي لي جمعي سولا كباتت أبوكي شيني معنى أو لا يتأبقى أو معنى لا يتأبقى الوصف والفعل ما لا تنابق أي أن يسترق واضح تو وهو قسمان واتو كشنا النفرق نكرشي وندى زمنتو وكي دفاعي لبسيط الأبو إبا إيوه. شيكما ينازوا عليه بساكشي kashin da babu ta ɗabu yana zuwa ina yana zuwa kashi kashi biyu mamnu'un a da a larabci an haramta shi a magana ta larabci ba wai a shari'a ba in kai ko za a rubuta ta maka zunubi a ana wance ne aka haramta alwabi sannan na biyu halal ne ja'iru mamnu'un wa ja'iru to yanzu wannan mun aje shi ana kun fahimci abubuwa guda biyu halin wasu da fa'ili ko dai su samu ta tsabuki cikin ifradi ko su samu ta tsabuki cikin tasmiya ko su samu ta tsabuki cikin jami’i ko kuma babu ta tsabuki tsakaninsu a wannan bangare na cin ta tsabuki shi ma yana zuwa kashe biyu a kowane wanda aka haramta a kowane wanda aka halarta kun fahimci abin in kun fahimci wannan tafsiri bari mu dawo baya kaɗan mala ya ce fa'in ta tsabaka ifradan idan suka yi ta tsabuki suka dace da juna amma cikin menene cikin duniyar ifradi kowanne is singular a ƙa'imun zaidu an samu da tsabin ma cikin mai cikin ifradi nawo nawo misalin a ƙa'imun zaidu to a irin wannan kana da dama ka yi lirabi kashi biyu shi ne jaza fihi wa jihar fiskogi biyu suna halatta cikin li'iradin wannan yanayi a lokacin da suka samu ta ɗabuki cikin mai cikin ifradi kamar da ɗazna muku misali da an alƙurani a ragibu na anta kana dama domin an samu ta ɗabuki ragibun singular anta singular wadda ahaduhuma fuska ta farko ita ce an ya kuna wasu mubtada kai wa wannan wasu lirabi da cewa shi mubtada ne nan a ƙa'imin zai dunka ce ƙa'imin mubtada wa ma ba da fa'ilun sadda masaddar kabar abin da yau bayan sai zamanto fa'ili ne da ya tsaya matsayin ko ya toshe matushiyar kabar an fahimci fuskan farko والثاني فسكة تبيو أن يكون ما بعده مبتدأ أي ما بعد الوصف أبين ديك يكي باين وصف إن إذا أنت شون مبتدأ إن يظن كتير قائم قائم زيد وعندك بعد وصف إن شين منين شين زيد saboda haka زيد إن إذا zama to mubtada wato يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا إذا mubtada an mu'akkar ne zama to mubtada asalin mutum ya zamanto shi ne ya gabata amma kuma wani lokaci mutu da yana iya zamantowa shi ne ya zo daga baya wa yakunu alwaqtu shi kuma waqtin qa'im din nan ya zamanto khabaran muqaddaman ya zamanto shine khabar da aka gabatar asalin khabar jinkirta shi ake yi muhammadun tsari'un muhammadun tada tsari'un khabar ka ka fara da محمد جالس محمد المبتدا جالس خبر محمد المسافر محمد المبتدا مسافر خبر حتى دي اصل الامر يبقى مبتدا خبر مبتدا اذا ما شينا نفرق خبر يبيو بايا اما لو كتي زو لو كتي اكن سامو اكسي يا زمان كو خبر ياي بايا مبتدا تابعنا خبر ياي جبا مبتدا يبيو بايا ومنه قوله تعالى to a irin wannan ne kutan kucinsa ne ko a bisa wannan ka'idar ne kauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki ya zo cikin suratul maryam da Allah ya ce a razulun anta an alihati ya ibrahim a razulun anta fa yajuzu anan yana halatta an yakuna arazulun أراجل إن تو مبتدأ مبتدأ فقراش مبتدأ وأنت كما فقراش من فاعل سد مسد القبر ويتم هرم هنا إيه هو أن يكون تو أنت إن تو مبتدأ مؤخرا مبتدأ يعني مؤخر فنو أراجب شيك أراجب تو خبرا مقدما تمطيانكم أمر بسم الله الرحمن الرحيم كراتم على لغشافي نا شاهو لذا إنما لتهيك السوى إن الدعاة هم الصراط إن الدعاة هم الثرات وإنهم أبطال دين نبينا المختار إن الدعاة هم الهداة وإنهم للمسلمين منافر الأنوار وهم المتابيه المنيرة في الدجى للناس في حضر وفي أسفار بالحق هم علم الهدى وسراجها وبهم نجاة الناس من إضرار كن من دعاة همهم نشر الهدى وبناء مجتمع من الأخيار كن من دعاة دعبهم دفع الهوى وإزالة الأضرار في الأمصار بيتي بيري عايزة إن الدعاة للليل ما صد أوام هم السرات سوري شو قبل لي السرات شو قبل لي وادي وإنهم لليسوا أبطال دين نبينا المكتاب سوني wurazan الدين annabin wannan zalibe وهم المتابيه المنيرة سنة في تلو أن تسكي كاوا في الدجا أجكنده آه نعقل لك إيه؟ إن الدعاة لليسوا ما سدع هم الهداة سنة واتو شرييو الهداك جمع شرييو وادي وإنهم لليسوا للمسلمين كمسلمين منافذ الأنوار سون ملتتابها كوتي منافذ جمع منفذ منفذ أورين كتاب دقنا أكي كيران ويندو منفذ ما كيشي بواري ko haske yake fita daga cikin zuwa waje idan dare ne su kunna fitila cikin ɗakin ki hasken zai fita daga nan haska kawo wasu an fahimta وهم المصابيح وهم المصابيح المنيرة سوني المصابيح كتلة كتلة AlMuniratu masu haska kawa? سهك cikin duhu. masu haskakawa linnasi ga mutane fi hazari a lokacin zaman gari wata yi asfari ko a lokacin tafiye-tafiye da su ne bilhaƙi tabbas ko bisa magana da gaskiya kuma alamul huda su ne alamomin shirya ko alamar shirya wasu rajuwa su ne fitilar shirya wa bihim najatun nasi min idrari da su ne kubutar mutane ke faruwa daga cututtuka ta hanyar su mutane za su kubuta su bar bata zuwa shari'a su bar kahuci su bar zalunci zuwa adalci saboda haka kai abokin magana ko mai sauraro kun du'atin hammuhum ka kasance daga cikin masu da'awa da manufarsa har kullum ko hamminsu har kullum na shirar guda ya da shirya wa bina mujtama'in min al-akhyari da kuma gina society mutanen kirki ya zamanto society sun zama mutanen kirki kasance cikin wannan masu da'awa kullum du'atin kasance daga cikin eh, masu da'awa da da al'adarsu ko aikinsu na yau da gobe daf'ul hawa sun kuɗe sun zuciya wa izalatul abrari da kauda cuce-cuce amsari a cikin garuruwa a to bari mu ƙara wannan baiti zai yana da alaƙa da mutum kun tabi allahu mu zamanto mabiyi ga masu da'awa wa na nahjahu ka karfafa ko ka taimaka wa hanyar su waqtar li nafsika ka zaba wa kanka subatal akhyari abokan takar mutanen kirki har kullum to sai mu tsaya ko